kotu ta tabbatar da nasarar Abba Kabir Yusuf a matsayin zababben gwamnan jihar Kano. Ina amfani da wannan dama in taya Abba Kabir Yusuf na Kano murna. Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alheri. Na farko dai waɗannan ƙuri'un da aka zaftare wa Abba an dawo masa da abubuwansa kuma sannan kotu ta yarda da shaidun da INEC ta bayar. Kuma ya tabbata kenan Abba Kabir Yusuf dan jam'iyyar NNPP ne. Dama addu'ar da muke a garin Kano kenan Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da alheri to Allah subhanahu wataala ya sanya alheri. duk wani masifa da bala'i da tashi hankali Allah ya kawo man da shi a garin Kano Allah ya sa kan ya zama mana mafi alheri Hassan an gama Hassan an gama ta Allah mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun gode ma an gama an gama an gama an gama an gama An duk makin kano ya gama wallahi ba sa yi duk makin kano an gama duk kano an gama an gama mun gode ma alhamdulillah once again ga alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah To alhamdulillah alhamdulillah Allah Allah ya tabbatar wa da Abba Kabir Yusuf kujerarsa mun gode wa Ubangiji Allah ya ba wa Abba zaman ne <laughs> Allah ya rasa mun da dai alhamdulillah alhamdulillah kawai Alhamdulillah Allahu alhamdulillah alhamdulillah zama daram da ƙau'abba korar kare ku ce musu korar kare yanzu yanzu kotu ta yi hukunci mazan ta ku bar ha'inci wannan kiɗan na makakku ne gawuna isfamin karya ne maketa ta gida ya kone zama daren da ƙau'abba I'll